This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a la'asariyar nan kan mitoci 22 da 25 masu sauraron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol FM da kuma niyya. Su ma masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu haka da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum tare da Maryam Dauda da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan ragaman shirin na rana daga nan birnin Washington DC ga kanun labarai. Masu nazari sun faɗi cewa maganin rigakafin gwajin cutar Ebola bai haddasa wata illa ba sosai sai dai ma kariya da ya yi ga wasu 'yan sa kai amma masu lafiya da aka yi gwajin da su su 20. Ƙura ta ɗan lafa a titunan garin Ferguson da ke nan Amurka biyo bayan zanga-zangar kwanaki biyu da aka yi. Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce wani ɗan ƙuna baƙin wake a cikin wata mota dankare da bama-bamai ya afka ma ofishin jagadancin Birtaniya na Kabul kuma akalla mutane shida sun mutu ciki har da wani ɗan ƙasar Birtaniya. Allah kyauta. da aka kira sai sojojin da suke airport din suka ce to tun da shi ne zai zo sai an tambaya sai su tambayo daga sama aka jira aka jira aka sake tuntuɓar sai suka ce ai sama din nan ta ce gaskiya kar a bari jirgin ya zo Malam Faruk Adamu Aliyu ɗan jam'iyyar hamayya ta APC dangane da hukumomin Najeriya hana jirgin jiran Muhammadu Buhari sauka a jihar Benue. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Masu nazari sun faɗi cewa maganin rigakafin gwajin cutar Ebola bai haddasa wata illa ba sosai sai ma dai kariya da yayi ga wasu 'yan sa kai amma masu lafiya da aka yi gwajin da su su 20 a farkon gwajin maganin. Jaridar New England Medicine ta faɗa jiya laraba cewa 'yan kimiyya za su ci gaba da sa ido a kan 'yan sa kan gwajin har na tsawon makonni 48 a nazarin da suka fara tun ranar biyu ga watan Satumba da ya gabata. Makasudin wannan gwajin dai shine gano ko maganin na da illa ga ɗan adam. Shi dai wannan maganin rigakafin kamfanin GlaxoSmithKline na ƙasar Birtaniya ne ya yi shi. Wannan rahoton ya zo ne bayan da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce barkewar cutar wato annobar cutar Ebola a yankin yammacin Afirka ta yi sanadiyar mutuwar mutane kusan 5,700 cikin mutane 16,000 da suka kamu da cutar. Ƙura ta ɗallafa a titunan garin Fagasan da ke nan Amurka biyo bayan zanga-zangar kwanaki biyu da aka yi sakamakon hukuncin da gungun masu ta alƙari yanke hukunci suka zartar na ƙin gurfanar da ɗan sanda farar fata gaban shari'a dangane da harbe wani matashi baƙar fata da baya ɗauke da makami. wannan gari dai na Fagasan ya ga zanga-zanga mai yawa a yammacin jiya amma kasancewar 'yan sanda da yanayin wato wato kankara da kuma shirye-shiryen zagayowar ranar godiya ko kuma ranar cika-ciki wato a yau kenan sun taimaka wajen rage yawan jama'a ba kamar yadda aka gani ba a yan kwanaki da suka wuce. a jiya ne ɗaruruwan jama'a suka ɗunguma zuwa zanga-zangar har wato gaban babban ɗakin st louis inda suka dinga furta kalamai kamar an ji kunya an ji kunya yan sanda dai sun kame mutane uku saboda ƙin barin wurin da suka yi ciki har da wani da ke fuskantar laifin cin zarafi harbi da kisan michael brown ɗan shekaru goma sha takwas da haihuwa da ɗan sanda daryl wilson ya yi a watan agusta ya haddasa fargaba a garin ferguson ya kuma janyo damuwa akan irin musgunawar da 'yan sanda ke yi ma wariya wato musguna da ake zargin 'yan sanda ke nunawa haɗe da wato zargin nuna wariyar launin fata a unguwar st louis inda mafi akasarin mazauna wurin bakar fata ne labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce wani ɗan ƙuna baƙin wake a cikin wata mota dankare da bama-bamai ya afka ma a ofishin jakadancin Birtaniya na Kabul. Akalla mutane shidda sun mutu, ciki har da wani ɗan ƙasar Birtaniya sanadiyar harin. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta ƙasar ta sanar da cewa harin ya yi sanadiyar raunata mutane talatin da uku kuma dukansu 'yan ƙasar Afghanistan ne. ofishin jakadancin na birtaniya ya tabbatar da cewa akwai waɗanda suka raunata cikin waɗanda ke cikin motar amma bai ba da ƙarin bayani ba ƙasar taliban dai ita ce ta bugi ƙirji ta ɗauki alhakin kai harin inda ta ce ta auna baƙin fuskoki ne masu mamayar wuri sakamakon hakan kuma mutane da dama sun mutu wasu kuma sun raunata wannan na ɗaya daga cikin hare-haren da aka kai a babban birnin afghanistan cikin 'yan kwanakin nan yayin da yawancin dakarun wasu ƙasashe ke shirin barin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita cikin wata mai zuwa ƙasar amurka ta ce ta kaɗu da irin rahotanni da suka ce ƙasar siriya ta kashe farar hula masu yawa lokacin da jiragen yaƙin ta suka kai farmaki a babban birnin raka inda 'yan tawaye ke gani ko kuma nan ne tungarsu su Ƙungiyar nan mai sa ido kan wato kare hakkokin bil'adama da ke da zama a ƙasar Birtaniya da ake kira da turanci the Syrian Observatory for Human Rights ta ce akalla mutane 95 ne a kashe cikinsu kuma mutum 52 fararen hula ne. Wallan lamari dai ya faru ne a ranar Talata a wani wuri da ke da yawan masana'antu da kuma wata sananniyar kasuwa. a ta sanarwa da ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta fitar wato ta yi Allah wadarai da abin da ta kira tauye hakkin bil'adama tare da yi wa dokokin ƙasa da ƙasa karan tsaye sanarwar ta ci gaba da cewa take hakkin bil'adama da ake yi wa farar hula a ƙasar siriya ya nuna a sarari cewa ƙasar ba ta mutunta bil'adama tun a watan maris ɗin shekara ta 2011 ne ƙasar siriya ta shiga cikin rudu da damuwa biyo bayan wasu da suka ce ba su yadda da shugabancin shugaba bashar al ba wannan ne yasa wasu 'yan yakin islama suka karbe wasu sassan gabashin ƙasar suka ce sun kafa daular su abin da ya kai har zuwa kusa da ƙasar iraki a farkon wannan watan ne dai ƙungiyar ta 'yan sa kai suka nuna wani hoton bidiyo inda suka da ake ɗauke da ƙana wato kawunan mutane goma sha takwas da suka fille suna cewa sojojin ƙasar Siriya ne. Ƙasar ta Amurka dai ta ce ta sha kaiwa waɗannan 'yan yaƙin sa kai hare-hare a cikin Siriya da ma wani ɓangaren Iraki. Jaman ƙasar Amurka sun faɗa yau cewa za su karkata jiragen yaƙi da ke Afghanistan zuwa wajen yaƙi da waɗannan 'yan yaƙin sa kai na ƙasar Siriya. daga ƙarshe mutane tara ne aka kashe a yankin kashmir na ƙasar indiya ciki har da sojojin indiya guda uku da kuma farar hula uku a wata arangama da aka yi da wasu da ake kyautata zaton mayakan sa kan islama ne a yau din nan jami'an tsaron ƙasar sun ce kusan mayakan sa kan hudu ne suka yi shigar soja suka kuma kai hari a wani sansanin soja a safiyar yau an dai kashe uku daga cikin mayakan sa kan a lokacin da suka yi musayar wutar jami'an sun kara da cewa 'yan ƙauyen ne suka fara ganin su sun kuma ce farar hula da dama sun rasa rayukansu sanadiyar musayar wutar harin na yau ya faru ne yayin da firayim ministocin kasashen indiya da pakistan suka halarci wani taron koli na kasashen kudancin yankin asiya a kasar nepal Labaran duniya Kena gama ji daga nan sashen Hausa na murar Amurka a nan Washington DC. To madalla a gabas tsakiya mata da suke da taɓin hankali 'yan ta'adda suke ɗaura nakiyoyi su tura su wurare inda za su tada nakiyoyin a ƙasar wato a ƙasar matan da suke zargin a wasu ƙasashen kuma matan da suke zargin an kashe musu nasu ne suke kai irin waɗannan hare-hare A Najeriya fa menene dalili? Abdulwahab Muhammad ya haɗa mana wannan rahoto. Sai kuma wanda ya faru shekarun jiya a garin Maiduguri, jihar Borno. Ritaya Superintendent 'yan da Ilu Ilu Idi ya yi bayanin yadda kunar bakin wake na mata ya cimma nasarar faruwa. Eh, samun nasara wannan kaga wa'innan yin ta'addanci da inda suka fara yin wannan to sun fara samun wa matsala a inda suke su suna dawa sai su fara using wa'innan mata wa'innan yan matan ba ta sauran su ba ne in ka lura wasu mahaukata ne ake ɗaura musu wannan mata suna da rauni da za su irin wannan amma akwai wa'inda su da su suke shiga wannan saboda wani alkawalin da aka musu babban abin kenan amma a galibi irin wannan in sun fara jefa bumabumai a gari to su a dawa ba su da tasiri su su rudar da hankalin jami'an tsaro. Alhaji Yayale Ahmed tsohon ministan tsaron Najeriya kuma ɗan takarar gwamna jihar Bauchi ya bayyana wannan yanayi da cewa. Wato idan tsarin zaman zamantakewa na ɗan adam a garinsu ya taɓarɓace ba mace ba ma kowa za ta iya shiga. Shi tsaron nan da kake gani kamar na jefa bom mutum zai jefa bom ne ya kashe kansa saboda ya yadda da abin da zai yi din in ba haka ba zai kashe kansa kuma ka tuna faɗan adam ya fi dabba fatsiya gurɓata cewa wannan abubuwa a gaskiya abu ne na takaici kuma akwai abin da muka sani da wanda muke ganin in an saurare mu za a samu gyara insha Allah. daga bisani na ji ta bakin ƙungiyoyin mata kan wannan batu da kuma yadda za a shawo kansa sunana mrs sarah yohana ina kungiyar christian women in politics wannan yayin ne ya ba mu tsoro don gaskiya yadda muka san mata suna da tausayi ni ina ganin kaman ba da son su suke wannan abun ba to me yasa ka san da aka fara wannan abun an ɗibi mata da yawa mata ne wayanda suka zama vulnerable group da ake ta ɗiban su yau a sata a nan gobe a sata na ni ina ga kamar wayannan matan ne shine ake using dinsu an brainwashing ake amfani da su an brainwashing dinsu wasu kuma ana tura su ba da son su bane fa za a aike su a ce je guri kaza kai man abu kaza abu ya tashi da su to ina mafita mafita ni ina ganin kaman iyaye mata ya kamata mu zauna mu binciki inda 'ya'yanmu suke zuwa inda suke hira dare ya yi ke uwa ki zaga ki san ina ne suke sun dawo gida akan lokaci wannan ma zai taimaka eh, malama rakiya m gurara daga kungiyar da ke kawo tsauye cikin mata mace dai mun san mace ita raunana ce so namiji zai iya sa mata kowane irin ra'ayi wato kina jin mazaje ne suke su maza ne maza ne maza ne suke sa mata su je su wannan abu ba yadda mace za ta zauna haka ta yi tunani wai ta ce za ta je ta sabo ana son nasarar abu. sai an involving matan a cikin tafiyar gano kashin abu e, ni sunana malama Jinatu Steven ni ce president na Change Women Association mace raunana ce saboda haka mu a tunaninmu ba su ne ba fa anihi so zai yi ma mutum wanda da yake da nazari sosai ya ga cewa mace ce kawai ta zauna ta yi wannan hidima. Abdullahi Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. mutu da magani don samun lafiya Saida Abdulwahab Muhammad. Rahotanni daga Najeriya na cewa hukumomin kasar sun hana jirgin ɗaya daga cikin masu takarar shugabancin kasar a jam'iyyar hamayya ta APC janar Muhammadu Buhari sauka a jihar Benue. Yusuf Aliyu Harande ya zanta da wani jigon jam'iyyar hamayya APC wato Faruk Adamu Aliyu domin samun ƙarin bayani kan wannan al'amari. Eh, Maganar gaskiya ne, amma ba wai jirgin yana kan hanyar zuwa makordin ne aka hana shi sauka ba. abin da ya faru shine duk inda jirgi zai tafi dama sai an nemi umarni an nemi eh, hukuma ta yadda saboda haka jirginsa zai tashi daga port harcourt an shirya delegates tare a makurda suna jiran zuwan mai girma da muhammadu buhari da aka kira sai sojojin da suke airport din suka ce to tun da shi ne zai zo sai an tambaya sai sun tambayo daga sama aka jira aka jira aka sake su sai suka ce ai sama ɗin nan ta ce gaskiya kar a bari jirgin ya zo abin da ya faru kenan saboda aka jirgin ba su taso daga port ba daga nan da aka hana su sauka zuwa makodi sai suka ranka ya suka tafi zuwa kalaba kuma inda ya je ya gana da delegate kenan na jihar cross river to uh, honorable muna so mu sani a nan shi janar uh, muhammadu buhari ba ya da yanci na ya je wannan jiha kenan ah, ai irin amma kariyar da gwamnatin Najeriya take yi kenan. Kana gani dai inda 'yan sanda suka je da barkonan tsohuwa suka baza majalisa, suka hana majalisa zama. sufetan 'yan sanda Najeriya da aka kira shi ma ya kira kakakin majalisa da sunan da Allah ya bashi kakakin majalisa yake ba abin da aka yi masa wannan abu da suka saba yi ne duk wanda yake wato sun suna mulki yanzu duk wanda suke zaton ba nasu bane baya bin abin da suke so sai su musguna masa ai abin da aka yi kenan duk abubuwan da suke faruwa a Najeriya kenan wannan ba wai amma abin da muka yi shine jihar Benue ko a mota za mu je in Allah da ma yadda nake magana da kai nan ranar Lahadi mai zuwa za mu tafi a mota a je a gana da waɗannan delegate. To ya zamana cewar don ku 'yan adawa ne ita kuma wannan jiha ta ita jam'iyyar PDP ne shi yasa aka hana janar ya sauka a wannan jiha? Eto eh ba, ba hana ma aka yi don jiha ta PDP ba ce an hana mu zuwa dai saboda su mahukuntan 'yan PDP ne domin aya ko su jihohin PDP da muka je. Amma dai wannan eh, mu muna tuhumar ko muna zargin shi babban eh, eh, mai kula da sojojin jirgin sama na Najeriya, Air Vice ma Air Marshal Adesola. Shi ne ya hana jirgin nan ya je zuwa gurin saboda 'yan sandan saman eh, jirgin saman Najeriya su suke kula da wannan filin jirgin sama na Makodi kuma cewa aka sai ya ba da umarni kuma ya hana. ni abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro, da haka hankalin gano bai kwance. kuma ga lokaci yana ga tahuwa nan gaba dan kaɗan ana yin zaɓe. Mun yi ƙoƙarin jin ɓangaren gwamnati kan wannan batu amma abin ya faskara. Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC agogo muna cewa karfe goma da minti goma sha shida da yan dakika Gajin Mai Ali da shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Profesa Atahiru Jega shugaban hukumar zaben Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Wa alaikum salam. A wani shi Kano garke lokal gwamnan tsohon malamai jin da zaune a Abuja, Najeriya. Ina wa farfesa barka da zuwa wannan fili albarka. a tambaya ta tabar kwajiya ce a rufesa wanda mataki za ɗauka game da ɗan siyasa masu ɗaukar 'yan banda siyasa yan banda siyasa hukumar da tana da wani matsayi da za ta ɗauka a kansu ne ko ta babu na ɗaya kenan na biyu za ka ga 'yan siyasa a Najeriya yau jam'iyyar da take yin mulki a wannan jiha ita ce za ka ga tun daga kan gwamna har kansula ba lashe wannan zaɓe ko kuma talakawa a najeriya muna zargin cewar maguɗi ne ake fama yi amma kuma mun san dole ba muna turawa mai girma kai da gane shi bane a wanda mataki za a ɗauka game da wannan tambaya ta su hajiya. To Alhaji Sule ban san tambaya ka ta biyu dinnan ko shi Profesa Jegane ne zai baka ansa ba amma ga nan Profesa gare ka. <laughs> to madalla ah, Alhaji Sule tambayar ka ta farko ka yi zancen 'yan banga to gaskiya banga a cikin siyasa abu ne wanda bai dace ba kuma doka ta hana kuma abu ne wanda lalle lalle ya kamata a ce jami'an tsaro sun ɗauki mataki a kai eh, gaskiya wannan ba ba huruminmu ba ne mu 'yan hukumar zaɓe duk wani abu da ya danganci banga kamata ya hukumomin tsaro su ɗauki matakai a kai idan muka sani mukan iya janyo ra'ayinsu ko janyo hankalinsu domin a ɗauki matakin da ya dace amma ba mu ba ne na biyu malam sule idan ka duba fa za ka yi la'akari da cewa a aikin da muke da mu a hukumar zaɓe duk zaɓuɓɓukan nan da muka yi tun 2011 gaskiya a akasarinsu Eh, yadda ka faɗa ba a samu cewa sai ka samu misali jam'iyyar da take mulki a jiha duk ta kwashe ba inda aka fi samun wannan a zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi ne wanda yake kuma waɗannan zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi ba hukumar zaɓe ta inec take eh, tafiyar da waɗannan zaɓuɓɓukan ba kowace jiha tana da hukumar zaɓe eh, wadda ta kafa domin ta yi aiki da ta yi zaben ƙananan hukumomi ah, don haka bai kamata ya yi dai kowane ɗan ƙasa a rika fitowa mutane su dage su zaɓi wanda suke so wanda suka tabbatar shi ne idan aka zaɓe shi zai yi musu aiki wanda al'umma za ta amfana da shi amma mu dai muna ta ƙoƙarin cewa mu yi tsari a inec wanda duk wanda ya fito zaɓe ya kasance ba sani ba sabo sai wanda mutane suka zaɓa kuma bisa ƙa'idoji na zaɓe shi ne zai eh, samu rinjaye ko ya samu nasara don haka kowa yana da rawar da zai taka na tabbatar da cewa a koyaushe zaɓe ko na wanda hukumar inec take yi ko wanda hukumomi na zaɓe na jihohi suke yi a tabbatar da cewa lalle lalle dai eh, mutane sun fito sun zaɓi waɗanda suke so ba wai kawai sai wanda gwamnatin da take mulki take so su su, su hau matsayi ba. To Abuja kuna jin mu mutum na gaba ya matso ko? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina na Tijjani Kiyaye a Takoro, da na muryan ma'abuta kafafen yada labarai da ci gaban kasa. Yan ke da ina tambaya akan mai gida farfesa Duga. Shi ma yana jin ka. A akan magana yan uwa talakawa da na kan gida. Wasu kamar ranar zaɓe akan yi su a rumfunan zaɓe ana ɗan su da sabulu na ɗan kuɗaɗe haka. Zan da a kan kini ne nake tambaya ta ta farko sai tambaya ta ta biyu girɗi. Eh, tambaya ka ta farkon ba mu fahimci me kake nufi ba. Jiran girɗi kamar yan uwa na talakawa da na a kan ƙauye. Eh. kamar ranar zaɓe. Eh. A yankin da zaɓe wani akan liki da tabibi da ‘yan kudade a wurin zaɓen cewa a juya su zaɓe. To wannan akwai wani hukunci da ita aunan ta ware wanda an kama wannan ɗan siyasa wanda za a yi mata. To. Tambaya na fitar ko kenan. To. Tambaya na na a kan maganar fitar da ta'a da aka ce za a ba da rista da juma'a. Da kuma duk da a labarai da wucewa an ɗaga. Shi ne tambayoyi na rage. To ga Profesa zai baka ansa. Malam Tijjani gaskiya dokokin zaɓe sun hana 'yan siyasa su fito su ba da kuɗi ko sabulu ko wani abu makamancin haka domin a zaɓe su laifi ne yin haka. kuma duk wanda ya haka in dai aka gani ya kamata a yi rahoto saboda 'yan sanda su kama shi akwai hukunci da aka tanada ga duk wanda ya yi haka kuma uh, ya kamata a sani kowa ya sani cewa gaskiya wato katin zaɓe tana da muhimmanci sosai sosai babbar shaida ce ta cewa ɗan ƙasa yana da dama ya fito ya zaɓi wanda yake so wanda yake ganin zai biya masa bukatunsa kuma ya biya bukatun al'umma don haka bai dace ba a ce don an ba mutum sabulu ko an ba mutum kuɗi ko an ba su shinkafa ko wani abu haka su sai da ita wannan ƙuri'ar kamata yi su yi amfani da ƙuri'ar nan su zaɓi wanda suka tabbatar shi ne wanda ya dace a zaɓe shi amma raba sabulu ko raba kuɗi laifi ne kuma laifi ne wanda in an kama za a yi ma mutum hukunci na kai mutum eh, gidan yari ɗauri ko kuma na tara ah, don haka babban eh, eh, laifi ne abin da yake faruwa dai mafi yawanci mutane za a ga abun yana faruwa kuma sai kawai a kyale a je ana zantutuka a kai kamata in haka ta faru an gani a sanar da jami'un tsaro domin a ɗauki matakin da ya kamata zancen raba kati a tsarin da muka shirya kamar yadda na faɗa a can baya akwai kati ta dindindin wadda duk wanda ya yi rajista a baya muna nan muna ƙoƙarin a buga ta a zo a rarraba musu kuma mun riga mun raba wannan katin a jiha 24 da kuma nan birnin tarayya abuja yanzu tsarin da muka fito da shi shine daga gobe in allah ya kai mu za a fara rabawa a sauran jihohi a bakwai da mun fito da tsarin cewa za a yi a jihohi goma sha biyu to gaskiya wurin jihohi guda hudu ba a riga aka buga da yawan da muka ga ya dace a raba ba Shi shine nake tsammani kila kaji ana faɗa a rediyo cewa a wasu wuraren ba za a fara rabon a gobe ba wa'annan jihohi kenan uh, musamman misali a kaduna ba za a fara rabawa ba haka a niger ba za a fara rabawa ba haka a borno ba za a fara a rabawa ba a jihar rivers za a raba a wasu local government din amma kaman a local government bakwai duk an yi tanadi an samu za a raba amma na sauran local governments din ba a riga aka same su ba amma dai fatar mu da sun an same su sun shigo hannu kamun ƙarshen wannan watan za mu raba sauran wato za a je sauran za a yi a sauran kuma abinda dai nake so in jaddada maka da sauran masu saurare shine sha Allahu kamun dai zuwa watan eh, ƙarshen Disamba duk wani wanda ya rajista ko sabuwar rajista ce ko kuma rajista can baya ce za mu tabbatar cewa katunan su ah, an gama kuma an raba an ba kowa saboda lalle lalle tsarin da muka fito da shi shine ranar zaɓe in Allah ya kai mu to sai mutum ya nuna wannan katin za a bashi ya yi zaɓe saboda ita ce shaidar cewa lalle lalle mutum ya yi rajista. To ma sauraro sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, Professor Tahiru Jega. shugaban hukumar zaben najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan filin na sai bango ya tsage a halin yanzu kuwa Jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake mana fatar alheri a huta lafiya kasance da mu ranar Alhamis domin ci gaba da jin amsoshin tambayoyinku a wannan shiri na sai bango ya tsage. Yanzu kuma ga kaɗan da cikin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta imel. ta farko tana cewa sufeto na 'yan sandan najeriya kalaman da kai a gaban majalisa ba su dace ba ka nuna babu demokradiyya don haka 'yan majalisa muna kallon matakin da za ku ɗauka ko ya dace ko bai dace ba daga mustapha idris Tambuwal. Ta gaba tana cewa daga Adam Muhammad Giti a ƙasar Chadi, Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, ku bani dama na bayyana ra'ayina kan matakin da 'yan majalisun Najeriya za su ɗauka na tsige shugaba Goodluck Jonathan. Hakika wannan matakin da suke so su ɗauka ya yi daidai kamata a ce sun ɗau wannan mataki tun can baya, amma sai da suka ga uwar bari sannan suka zaburo don tsige shi. to amma yanzu ma ba su makara ba har idan da gaske suke yi allah taimake ku wajen aiwatar da wannan al'amari amin ta ƙarshe tana cewa assalamu alaikum sashin hausa na muryar amurka a yau zan nuna farin ciki na ne akan tallafin da ƙungiyar izala ta ƙasa ta bayar kan 'yan gudun hijira a arewa maso gabashin najeriya na naira miliyan 25 hakika wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne ganin irin yadda 'yan gudun hijira ke ta gayyara a jihohin Adamawa, barno da kuma Yobe. Da fatan Allah ya saka musu da mafificin alkhairi. A ƙarshe ina kira ƙungiyoyin addinai da ku yi koyi da ƙungiyar Izala wajen ba da tallafi ga 'yan gudun hijira. Bello Yakubu Dukku, Rijau, Jihar Niger, Najeriya. Masu haro abin da ya sawa kenan cikin wasiƙu da kuka rubuto a ci gaba da rubuta sannan hankali za mu karanta. To ma da laga Maryam ta kimtsa da tushen kanin labarai kamin mu sallama da ku. Masu nazari sun faɗi cewa maganin rigakafin gwajin cutar Ebola bai haddasa wata illa ba sosai, sai dai ma kariya da ya yi ga wasu 'yan sa kai, amma masu lafiya da aka yi gwajin da su su 20 a farkon gwajin maganin jaridar new england medicine ta faɗa jiya laraba cewa 'yan kimiyya za su ci gaba da sa ido a kan 'yan sa kan gwajin har na tsawon makonni 48 a nazarin da suka fara tun ranar biyu ga watan satumba jami'an ƙasar afghanistan sun ce wani ɗan ƙuna baƙin wake a cikin wata mota wato a wata mota da ke dankare da bama-bamai ya afka ma ofishin jakadancin birtaniya na kabul. To a gaishe ki masu aro abin da ya sawa kenan cikin shirin a yanzu sai kuma can ba lisha da ikon Allah za mu sake dawowa domin jin ra'ayoyinku. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne dangane da irin dangantakar da ke akwai tsakanin jami'an bangaren zattaswa da kuma bangaren majalisa kamar yadda ake kallo abin da ke faruwa tsakanin sufeto janar da 'yan sandan Najeriya da kuma 'yan majalisa. kamun mu sallama da ku ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan ko kuma iyayen Nasir Abdulrahman Malik Mayo Balwa da mahaifiyarsa Hajiya Mairo Grema wato saboda rasuwar shi Nasirin Allah ya ji kansa ya rahamshe shi yanzu a madadin Julie Dadas Gresham da Maryam Dauda da kuma injiniya da ya rika mata a nan dai sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai can anjima mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.